radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصور ارو بركه مدار حكا radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda daidai da 23 ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta 1890 aka kafa kungiyar pan american ta kasashen amurka wadda daga baya aka so sunanta zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka kafin yakin duniya na biyu dai kasashen kungiyar sun amfana matuƙa da juna amma a zaman kungiyar karon tara a kasar colombia shekara ta 1948 kungiyar ta sauya sunanta zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka sannan shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sanya ido a kungiyar amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce yadda gwamnatin tarayyar amurka a washington ta yi kane-kane da babakere a cikin dukkanin harkokin kungiyar domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa karfinta na tattalin arziki da siyasa a kan sauran kasashen kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka da ƙarshen masu rarrai kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan afrilun shekara ta 2002 hugo chavez tsohon shugaban kasar venezuela ya koma kan kujerar shugabancin kasar bayan wani juyin mulki wanda amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela ne a shekara ta 1999 sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda talakawan kasar suka ji daɗin mulkinsa sannan yakan sanya ido a kan dukkanin kamfanonin haƙar ɗanyen mai na amurka da suke haƙar mai a kasar venezuela yakan gudanar da harkokin cikin gida da waje tare da yin la'akari da amfani da mutanen kasar venezuela za su samu daga hakan amma a ranar 12 ga watan afrilun shekarar 2002 amurka ta yi amfani da wasu sojojin kasar aka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwa hakan ne mutanen kasar venezuela suka kwarara akan tituna na biranen kasar suna nuna rashin wasu da juyin mulkin wanda hakan ya sa ala tilas sojojin da suka juyin mulkin suka tsere kuma al'ummar kasar venezuela da kansu ne suka sake dawo da hugo chavez akan kujerar shugabancin kasar su lamarin da ya bakanta wa amurka mata daga nan kuma aka kara ɗaukar matakan matsin lamba a kansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a cikin shekara ta 2013 bayan kamuwa da ciwon daji.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 madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. An fara jerin gwanon ranar kudus ta duniya a birane da dama a nan ƙasar Iran. minista harkokin wajen kasar iran ya gana da takwaransa na kasar afghanistan a samarakanda sannan za ku ji cewa gwamnatin kasar china ta dora wani dan majalisar dokokin kasar amurka da ya ziyarci taiwan ta kuma tattalin arziki yanzu kuma ga cikakkun labaran an fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a nan birnin tehran da kuma birane da garuruwa da dama a nan kasar iran wanda kuma ya sami halartar mutanen kasar daga ɓangarori daban-daban kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa da misalin karfe goma na safe ne aka fara jerin gwano a duk faɗin kasar kuma za a gudanar da su ne a dubban birane da garuruwa a duk faɗin kasar a nan teran dai a ƙarshen jerin gwanin muhammad bakar kalibov kakakin majalisar dokokin ƙasar ne zai gabatar da jawabi dangane da muhimmancin ranar kudus da kuma gwagwarmayar da al'ummar palestino take yi don kwatar 'yancinta daga hannun yahudawan sayoniya sannan an zaɓi waɗanda za su gabatar da jawabai a dukkanin garuruwa da birane da aka gudanar da jerin gwanon kafafen yada labarai kimani dubu hudu ne za su yada labaran jerin gwanon kimani 150 daga cikinsu na kasashen waje ne har ila yau labarin ya kara da cewa a jiya alhamis ne aka gudanar da jerin gwano na jiragen ruwa mafi girma a tekun farisa tekun oman da kuma tekun kazuwin a nan iran don raya ranar kudus ta duniya ranar juma'a ta karshe na watan ramadan a kowace shekara rana ce ta kudus ta duniya kamar yadda imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya shelanta shekaru fiye da 40 da suka gabata ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya gana da takwaransa na kasar afghanistan amir khan muttaki a birnin samarkanda na kasar uzbekistan inda ake gudanar da taron kasashe da suke makwabtaka da kasar afghanistan dangane da matsalolin kasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto abdullahiyan yana cewa akwai bukatar kasashen biyu su haɗa kai don aiki tare a ɓangarori daban-daban daga ciki hadda yaƙi da noman faudan opium da ayyukan ta'addanci da kuma fasa kori ministan ya buƙaci gwamnatin afghanistan ta rikon ƙwarya ta tabbatar da cewa iran tana samun rabonta na ruwan kogin helman kamar yadda ya dace ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin yanzu ta yi amma kuma ya ce akwai sauran aiki a wannan fagen daga ƙarshe abdullahiyan ya buƙaci a kafa gwamnatin haɗin kai a ƙasar afghanistan ta yadda kowane kabila ko masaba a ƙasar za ta ji cewa gwamnatin ƙasar ta sace. a nashi ɓangaren muttaki ya gode wa jumhuriyar musulunci ta iran a haɗin kan da take bayarwa kan al'amura da dama a tsakanin ƙasashen biyu sannan ya jaddada cewa gwamnatin ƙasar za ta yi iya ƙoƙarinta na ganin makwabtanta ba su cutu da ita ba ta ɓangaren sulalewar 'yan ta'adda zuwa wa'annan ƙasashe da kuma safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙarshe mutaki ya ce gwamnatin ƙwaƙwariya ta ƙasar afghanistan za ta tabbatar da cewa iran ta sami rabonta na ruwan da ya kamata ta samu daga kogin helman sannan za ta tabbatar da cewa an kafa gwamnati karɓaɓɓe ga dukkanin mutanen ƙasar afghanistan da karshe ya gayyaci hussein amir Abdullahi abdullahiyan zuwa ƙasar ta afghanistan majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa tana bincike don gano yiwuwar ci gaba da aiki a ƙasar afghanistan nan da ranar biyar ga watan mayu mai zuwa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar majalisar tana fadar haka bayan da gwamnatin taliban ta haramta wa mata aiki da hukumomin majalisar a kasar ta afghanistan majiyar ta kara da cewa haramta wa mata aiki da hukumomin majalisar ya saba dokokin kasa da kasa. amma gwamnatin taliban ta dage kan cewa hanin wani abu ne da ya shafi al'amuran cikin gida na ƙasar afghanistan don haka tana kiran sauran ƙasashen duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suke aiki a ƙasar su mutunta matsayin gwamnatin ƙasar a wannan bangaren kakakin gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya kara da cewa yana fatan kasashen duniya za su mutunta matsayin gwamnati a kan wannan al'amarin kuma idan akwai wanda ya yi laifi to su ne kasashen da suka ɗora wa bankunan kasar afghanistan takunkuman tattalin arziki tun farko kafin haka dai gwamnatin taliban ta hana mata ci gaba da karatun jami'o'i a ƙasar masauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar fbi ta ƙasar amurka ta bata sanarwar cewa ta kama wani matashi jami'in tsaron kasar tare da tuhumarsa da hannu wajen sacewa da kuma yada takardun sirri da suka shafi harkokin tsaron kasar daga ma'aikatar tsaron kasar wato pentagon daga ciki hadda abin da ya shafi yaƙi a ƙasar ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto babban mai gabatar da ƙara na amurka merrick galan yana ba da wannan sanarwar ajiya ya kuma ƙara da cewa wanda aka kama dan jihar texas ne kuma ma'aikaci ne a bangaren sojojin sama na kasar amurka kuma shine shugaban bangaren yanar gizo ta inda aka yada wa'annan takardu na sirri da kuma tsaron kasar ta amurka ana zargin mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba da yada ɗaruruwan takardun sirri na tsaron ƙasar amurka a cikin yanar gizo a cikin 'yan kwanakin da suka gabata labarin ya kara da cewa mutumin zai bayyana a gaban kotu a lardin massachusetts idan an kammala binciken da ya dace na gurfanar da shi a gaban kotu gwamnatin kasar china ta ba bata sanarwar dorawa wani babban jami'in majalisar dokokin kasar amurka takunkuman tattalin arziki bayan ziyarar da ya kai taipei na tsibirin taiwan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar china tana faɗar haka a jiya alhamis ta kuma kara da cewa ziyara da michael mchugh da tawagarsa suka kai tsibirin taiwan keta hurumin kasar china ne kuma daga yanzu mchugh yana karkashin takunkuman kasar china wa'anda suka haramta masa shiga kasar ko hulɗa da wani kamfanin kasar ta china a waje sannan idan yana da dukiya a cikin kasar kuma gwamnatin kasar ta daskarar da su a ziyarar da ya kai taiwan dai makul kakakin majalisar wakilan kasar amurka ya gana da shugaban 'yan tawayen taiwan ya kuma yi musu alkawalin horar da sojojinsu don kare abin da ya kira demokradiyya a tsibirin na taiwan banda haka ya yi kawalin aika musu da makamai da gaggawa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da taba adam noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai yi dubi ne akan wasu sabbin dokoki da aka fito da su a ƙasar faransa na amfani da wasu nau'in magunguna na ƙwari akan alkama da tasirin hakan akan alkamar da faransa take sayarwa nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu bakin fada a cikin harkokin noman alkama a can ƙasar faransa sun fara nuna fargabarsu a kan ko kasuwancinsu da nahiyar afirka zai ci gaba ba tare da sauyi ba da samun koma baya saboda wasu sabbin dokoki da gwamnatin ƙasar ta fito da su akan amfani da maganin kwari da ake sawa alkama ɗin kan hanyarta ta zuwa inda za a ita. tun a cikin watan oktoba na shekara ta 2022 ta gabata ne dai ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta faransa ta fitar da doka da ta kunshi cewa daga ranar 25 ga watan na afrilu na wannan shekara ta 2023 da aka shiga an hana amfani da sanadarin phosphine a cikin wato rumbunan jiragen ruwa wanda ake zubawa a kan alkamar da ake jigilarta zuwa wasu kasashe na duniya a bisa wannan dalilin ne ya sa shugaban kungiyar masu noman hatsi baki ɗaya kasar ta faransa eric turoin ya bayyana cewa idan har ba a yi a hankali ba to daga ranar 25 ga watan na afrilu ba za mu sake samun damar da za mu fitar da hajar mu zuwa kasashen togo kamaru algeria da masar ba domin ko dole sai mun zuba sanadarin ph3 a kan hatsin da za a zuba a cikin jirgin ruwan maka ci gaba da cewa ba mu yarda da a shata iyaka da wasu kasashen turai ba kasashe kamar belgium da germany da dukkanin sauran mambobin nahiyar ta turai sun yarda da arka amfani da wannan sanadarin na kashe kwari akan alkama sai faransa ce kadai ba ta yadda ba wannan yana nufin cewa kasar da ita ce ta hudu a duniya wajen samar da alkama za ta daina biya wa abokan hulɗarta bukatunsu hakanan kuma zai gagarumin tasiri akan wadata duniya da abinci da kuma kasuwancin ita kanta faransan domin a shekara ta 2022 ta gabasa gabata faransa ta fitar da alkamar da kudinta ya kai euro biliyan goma sha ɗaya da rabi sai dai kuma gwamnatin ƙasar ta faransa ta fara yin bayani akan matsarta akan wannan koken da manoman ƙasar suka yi ma'aikatar aikin gona ta bakin ministanta oliver beat ya faɗi cewa babu wani abu da zai sa a tashi hankali a kan kayan da muke fitar da su zuwa waje wannan shine abin da ministan kasuwanci na ƙasar ta faransa ya bayyana yayin da takwaransa na aikin gona a ƙasar wato mark pesano ya ce faransa za ta ci gaba da taka babbar rawa wajen wadata duniya da abinci har ila sanarwa ta ci gaba da cewa za a samu fita ta fuskar doka kuma ina ma ba ku tabbacin cewa ranar 25 ga watan afrilun za a ci gaba da fitar da alkama zuwa kasashen waje to shi dai wannan maganin kwarin da ake magana a kansa wanda a takaice ake kira ph3 a halin yanzu dai ana amfani da shi ne wanda yake a matsayin dunkule kamar na kwayar magani sai a sa shi akan alkamar da kuma sauran hatsin da ake su ta jirgin ruwa zuwa wasu kasashe wato a kare shi daga wasu kwari kafin ya isa inda zai je sai dai kuma a yanzu maimakon hakan ana iya zuba wannan sinadarin a cikin wani kwando ko wani akwati a aje shi a kusa da alkamar ba tare da an ɗora shi a kanta ba. to wannan dai shine halin da manoman faransan suke ciki dangane da noman alkama da suke yi da kuma fitar da ita zuwa kasashen afirka da fatan kasashen afirka za su yunkura domin su zama masu dogaro da kansu a wannan fage a kasar uganda an fara shuka iccen gora domin kare muhalli kwararowar sahara ko hamada kamar yadda ake kiran shi wata babban matsala ce dai wacce ta addabi kasashe da dama musamman ma dai masu tasowa saboda dalilai biyu na farko dai shine ayyukan da ɗan adam yake yi na gurɓata muhalli da ke jawo sauyin yanayi wanda wannan aiki ne da manyan ƙasashen da suka ci gaba masu manyan masana'antu suke yi su kuma ƙasashen afirka musamman masu ƙaramin ƙarfi suke fuskantar matsala sanadiyar ayyukan wasu shi kuwa sakamakon sauyin yanayin yana haddasa matsaloli masu yawa ga muhalli da suka hada da kwararowar hamada to batu na biyu shine yadda kasashen masu tasowa suke fuskantar matsaloli na kudaden shiga za su iya amfani da su domin kare muhallin nasu a kasar uganda an fara shuka iccen gora domin magance wannan matsala ta kwararowar hamada a kusa da birnin kampala daga arewaci an shuka wannan iccen a tsawon kilomita 65 a shekara ta 2010 an bayyana cewa kaso 29 cikin 100 na wannan kasar an yi shukar itatuwa a cikinta wanda tsawon kasar da aka yi ya kai kadada miliyan 6.93 sai dai a shekara ta 2021 an sare bishiyoyin da girman kasar da suke kanta ya kai kadada kadada dubu arba'in da tara da ya kai tan miliyan ashirin da uku da rabi na carbon wato iskar da take amfanuwa abubuwa masu rai abin mamaki shine wannan aikin fa ba na gwamnati ba ne ba kuma na wata gagarumar kungiya ba ce wani mutum ne shi ɗaya kacokawan da ake kira andiru nawadula kalema wanda tsohon ɗan jarida ne ya aji aikin jaridarsa ya koma fafatakar kara muhalli shi wannan shukar tare da waɗanda suke taimaka ita to da fatan al'umma ko ina musamman ƙasashenmu na afirka za su yunkura domin kowa ya taka rawa bisa nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma abin da zai iya yi ba dole sai mahukunta sun yi komai-komai ba to masu za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ga tukudu shafukan mu da intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Dari dum dum ya To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An fara gudanar da jerin gwano na ranar Kudus ta duniya a nan birnin Tehran da kuma birane da garuruwa da dama a nan ƙasar Iran, wanda kuma ya sami halartar mutanen ƙasar daga ɓangarori daban-daban. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa da misalin karfe goma na safe ne aka fara jerin gwano a duk faɗin ƙasar kuma za a gudanar da su ne a dubban birane da garuruwa a dufaɗin ƙasar a nan teran dai a ƙarshen jerin gwanin muhammad bakar kalibov kakakin majalisar dokokin ƙasar ne zai gabatar da jawabi dangane da muhimmancin ranar kudus da kuma gwagwarmayar da al'ummar falastinu take yi don kwatar 'yancinta daga hannun yahudawan sayoniya sannan an zaɓi waɗanda za su gabatar da jawabai a dukkanin garuruwa da birane da aka gudanar da jerin gwanon kafafen yada labarai kimani dubu hudu ne za su yada labaran jerin gwanon kimani da hamsin daga cikinsu na kasashen waje ne har ila yau labarin ya kara da cewa a jiya alhamis ne aka gudanar da jerin gwano na jiragen ruwa mafi girma a tekun farisa tekun oman da kuma tekun kazuin a nan iran don raya ranar kudus ta duniya ranar juma'a ta ƙarshe na watan ramadan a kowace shekara rana ce ta kudus ta duniya kamar yadda imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya shelanta shekaru fiye da arba'in da suka gabata ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya gana da takwaransa na kasar afghanistan amir khan muttaki a birnin samarkanda na kasar uzbekistan inda ake gudanar da taron kasashe da suke makwabtaka da kasar afghanistan dangane da matsalolin kasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto abdullahiyan yana cewa akwai bukatar kasashen biyu su hada kai don aiki tare a bangarori daban-daban daga ciki hadda yaƙi da noman faudan opium da ayyukan ta'addanci da kuma fasa kori ministan ya buƙaci gwamnatin afghanistan ta kwariya ta tabbatar da cewa iran tana samun rabonta na ruwan kogin helman kamar yadda ya dace ya yaba da kokarin da gwamnatin yanzu ta yi amma kuma ya ce akwai sauran aiki a wannan fagen daga ƙarshe yan ya buƙaci a kafa gwamnatin haɗin kai a ƙasar afghanistan ta yadda kowane kabila ko masaba a ƙasar za ta ji cewa gwamnatin ƙasar ta sace. a nashi ɓangaren muttaki ya gode wa jumhuriyar musulunci ta iran a haɗin kan da take bayarwa kan al'amura da dama a tsakanin ƙasashen biyu sannan ya jaddada cewa gwamnatin kasar za ta yi iya kokarinta na ganin makwabtanta ba su cutu da ita ba ta bangaren sulalewa 'yan ta'adda zuwa wa'annan kasashe da kuma safarar miyagun kwayoyi daga ƙarshe mutaki ya ce gwamnatin rukun koriya ta ƙasar afghanistan za ta tabbatar da cewanta na ruwan da ya kamata ta samu daga kogin helman sannan za ta tabbatar da cewa an kafa gwamnati karɓaɓɓe ga dukkanin mutanen ƙasar afghanistan madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin an da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you